Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi-ɗuminsa daga yankin Sahel, wato Nijar, Mali, Burkina Faso. Hantar cikin Emmanuel Macron shugaban ƙasar Faransa ta kaɗu bayan jin labari da ya cewa ƙasashen na Sahel, Nijar da Mali da Burkina Faso za su buga kuɗi nasu na kansu. inda wannan labari ya ishe kunnen Emmanuel Macron inda ya jijjiga ya ji ba daɗi da takaici a kan wannan ci gaba da ƙasashen na Sahel za su kawo kansu. Wannan buga kuɗi da ƙasashen guda uku za su tabbas abu ne da zai ƙara kafa ƙasashen na Sahel wato Nijar da Mali da Burkina Faso inda wannan labari Emmanuel Macron bai ji daɗinsa ba Yayi yi baƙin ciki da jin wannan al'amari. wanda hakan shi yake nuni da cewa matsawar kasashen suka buga kuɗi nasu na kansu to fa tabbas sun yi watsi da faransa ya hata ya hata dukkan wani al'amari da faransa take ji tana da shi saboda ta yayi kasashen to fa ya ƙirga ya ƙare masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba bari mu sa muku wannan rahoto da muke tafa da shi a dangance da wannan al'amari ku ji. yanda hantar cikin Emmanuel Macron ta kaɗo bayan jin labarin cewa ƙasashen guda uku Mali, Nijar, Burkina Faso za su buga kuɗin kansu za su yi watsi da na Faransa. shi ku saurara. Salamu alaikum yan uwa yan Nijar ne ce ta ku sarauniya mun ku ina muku fatan alheri alherin Allah ya lullube ku Allah ya shiga mu da rahamar shi. To yan uwa yan Nijar labari mai daɗi ya samu labari mai daɗi ya samu. yawwa babba kucin ya yi halin shi babba kucin ya yi kwance-kwance-kwance ya ɗauki wani irin kulli mai zahi ya daka ma Emmanuel a bayansa. Emmanuel ya hutu ya ce yau halin da yake ciki kamar dai ka ɗauki guba kasa cikin abinci ka ba mutum ya sha. Ya ce kun san abin da mutum yake shi a jikin shi in ka sa guba ya ce to yau a cikin wannan hali ne Ya ce da wani zai shi. Yan uwa yan nishar kun san aikin da Papa Putin ne Papa Putin Minister de la Défense na Rusi ya ɗauko hoton Sahel ina wannan sabon kuɗi na sahel wanda ake faɗi to zancen kuɗi ya tabbata hoton kuɗin ya ɗauka bisa ministar da mm, mm, in minister de la defense na risi ya sa aka kafa hoton kowa duniya da ta gani sai kenan na biyu na wannan terrorist mm, kidnappers wanda ado president in cote d'ivoire ya tura su je su kai ma burkina hari aka tura musu drone ya kona su ya ɗauki wannan hoton hallo ya ɗora to ba idan ga wannan hallo kuma Eh, ya fito ya ce ukraine ya yi kwamnike ya ce ukraine duka territoire inda resi ta ce mm, a lokacin yaƙi to duk wannan territoire in za a maida su a sunan resi sun zama na resi sun gama to da wannan hoton ne da wannan kwamnike in da emmanuel makurin ya gani emmanuel makurin ya rude gaba daya emmanuel makurin ya ce in wa'annan gari na sahel suna cin sefa ko yaya ne wata ran zamu komo mu yi ikon su tunda da kuɗin mu suke aiki kuma mu muke buga musu kuɗi amma in suka fita daga wannan sefa ya ce kamar dai ka buɗe rami ne ka sa sai yawo gaba ɗayan ta a ciki ka rishi aikin da papa kuci ne yake ya ce da wanne ya mu shi ya kuɗi wanda aka ɗauka aka sa cikin terrorist wajen 'yan miliyar da yaro ba sai ba euro ba sai ba euro eh, yan miliyar da euro ya ce kuɗin da bakin shi makon yake faɗi kudin da aka ɗauka aka samu a cikin harkar terrorist ya ce kuma ba a samu biyan bukata bai ce duk garin iro european gaba ɗayan su ne suka haɗa karfi da karfi suka tara wannan kuɗin aka sa cikin ne ya ce to gashi kuma kuɗi ya tafi a banza kuma biyan bukata ba su samu ba ya ce yanzu tallabin arzikin faransa ya ce kawai sai faduwa yake kullum mu sai faduwa yake kullum mu sai faduwa yake ya ce shi da wanne zai shi ya ce yau ran shi in ya yi dubu ya ɓaci can kai ta matse ma to yan uwa yan nijar wannan dai mai ina mu dai ina tamani ko in ba ga halamu kuwa karshen ikon shi ya kusa zauwa saboda ba abun babu daɗi yanzu halin da ake ciki ma mun shi labarin an ce garuka na kusa gare su na ina european na ne suke dan rike da faransa an ba don haka ba da ta faɗi gaba ɗayan ta <clears throat> to ba idan ga wannan mun samu labarin cewa jirgi tashar jirage yar france ta faransa tana gare ta da zanga-zanga saboda harkar kuɗi kuɗi zance na gaskiya babu lahiya a faransa wannan babu lafiya ko kaɗan a faransa wannan yawwa mu dai yana cikin tsaka mai wuya ubangiji allah ya ƙara tona mai asiri ubangiji allah ya gwada mana ranar da ya faɗi wannan Emmanuel Makwarakin da shi da duk mahasadan shi Ubangiji Allah gwada mana da suka ware. To mun samu labari nan gurin kuma journalist maria Shia sun kawo labarin cewa Guillaume Soro ya samu passport diplomatic na Mali kuma gashi ne yana shiri sai zuwa ziyara wajen Papa Putin. Kam akwai labari. Ubangiji Allah ya sa mu alheri. To ƴan uwa Nijar muna so ku watsa wannan labari saboda mutane su ji labari mai daɗi ɗaya kenan saboda mutane kuma su samu lamba talla ta kyauta. wannan da za a yi saboda ɗan Nijar ya taimaki ɗan Nijar yawa mu duka mu uwanmu guda mu guda kuma in Allah ya so yarda za mu taimaki kanmu kuma mu duka za mu ta cikin halin da halin talauci da nasara ya samu ciki insha Allah rabbi ubangiji Allah ya samu dace ni ce ta ku a mako. al'umma Nijar maza da mata salamu alaikum kuna tare da malam Sumaila Ahmadu mun saurari ministan harkokin waje na najeriya da ya magana bisa kan abin da ya shahi kasanmu bisa kan cewar a taro da za a yi na sai da yawo bai gaba hanyar da kamar za a hudu mu takunkumi ko kuma sun ce sai an saki bazum kuma sai an huda shi daga cikin kasar nan tamu an kai shi wani wuri abin muke so mu gaya ma ministan harkokin waje na najeriya a wani lokaci an yi zaɓe a najeriya wanda ya ci zaɓe shine abiola yaya ta kasance a wancan lokacin abiola ya ci zaɓe wanda duk mutumin da yake lumfashi a najeriya san da haka duk kasashen afirka sun san da haka A ita kanta faranshin da take ba da umarnin kuna aiki da shi abiola da ya ci zaɓe yi kaso aka masa shi ko an hudo shi daga kasan a ƙarshe radda aka hudo shi a kowa gidan kasan ya faɗi ya mutaye sannan a lokacin da abiola yake gidan kaso bayan baban gida ya sabka bacci yana shugabancin kasa mandela ya tafi najeriya wurin abacha ya roki abacha da cewar ya saki abiola ya sake shi a lokacin nan babu sai da yawo mi sai da yawo ta wani lokacin wani takunkumi sai da yawo ta sama Najeriya zabe ne aka yi aka gilga aka ci zaben aka murge wanda ya ci zaben aka kai shi kaso a ƙarshe ya mutu a kasan amince sannan a nan munan tanji an mai juyin mulki Allah ji karan musulmi sai dai shekara ɗaya da kusan wata ɗaya a gidan kaso a wancan lokacin tsoho shi ma batar lahiya ne mai je ganta ba a bar shi ba hala mata cikawa babu sai da yawo wani mataki aka ɗauka in kuma an ci a juyin mulki na tanja saboda ya yi ta zarce ne wa tare ya yi zarce a yi kuma yana cikin sai da yawo ko kuma yana ba da ma umarni ana aiki da shi to don haka shugabannin najeriya kar amincewa kuma kar ku yi zai sa wannan abin ya kawo matsala tsakaninmu da ku kuma mun imani al'ummar najeriya masu hankali ba za ku ya haɗa mu rigima da su ba sun san mutuncin mu mun san nasu sun san darajar mu mun san tasu a yau niki abin da yake bani mamaki sabbin wakilai na najeriya ne yanzu sun mance da yadda ake sace mutane ake hana mutane barci a hana su sallah a hana su kasuwa a wani yanki a hana su zuwa gona wai sun karkato hankalin su bisa kan kawai a wai an yi juyin mulki kuma sun zaɓi mutum sun bar ƙasa sun ɗauki mutum ɗaya tak kuma magana da wai makuron yake yi ita ce su ma suke yi abin da muke so a nan wurin shugaban kasa ɗaya tattare mu shine jani kurum ba mu da wani shugaban kasa a waje wanda zai iya cewa ga yadda za a yi a cikin kasan mu sannan muna da kotu ta shari'a a cikin kasan mu babu wata kotu a wata kasa da za ta yanko shari'a hukumta ce a'a ga yadda take so mi ba mu muku bakar ku mu ba muku ba kar ku mu ba ma shiga harkar abin da ya shafi jagorancin Najeriya ba ma shiga cikin sha'anin ku na tahiyar mulkin ku ko kuma tahiyar tsarin kasar ku tsakanin mu da mu da ku al'ummar Najeriya yadda muke da matsalar tsaro kuna da matsalar tsaro watan ubangiji Allah ka muku sauki na matsalar tsaro Allah ka mu saukin matsalar tsaro a kasan mu amma kar ka mance kai ministan harkokin wajen Najeriya kana magana daga London London ta taba cewa ga abin da Najeriya ya kamata ta yi London tana shiga abin da ya shahi tsaro ko siyasar Najeriya ko shari'ar Najeriya to don haka abin muke jan hankalin hukuntan Najeriya a nan wurin a yanzu inda muka zo inda muka zo duk mutumin da yake yake lunhashi ko kuma yake ma kasa inuwa babu yadda za a yi wa ya shiga al'amarin mu ko kuma a ya ce zai amfani da wannan matsatsi da aka dora mu ya ce zai murda mu yadda yake so wannan zancen ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba yiwu mulki wani na biyar ne aka yi a ƙasar nan babu wani juyin mulki wanda ake nema ala dole sai an warga mu ko sai an kuntata mu irin na wannan lokacin abinda muke jira da ku ku yi taron ku duk lokacin da kuke so walau gobe walau jibi muna jira mu ji sakamakon abin da za ku hudu mu ma daga nan wurin akwai matakin da za mu ɗauka da sunan ƙasar mu bar sunan da sadiyawo sadiyawo kungiya ce nijar ƙasa ce sannan shugabannin sadiyawo idan kuka sabka a najeriya kowa kusa ƙasashe ake mai kuma kowa tuta kasa shi ake daga mishi don haka kenan babu wani wanda yake ikon wani wannan tsari na banza na wahi da ake so dole dole sai an maida mu bayi da kari wannan zancen babu shi babu shi a yanzu mutum na ganin kishin ara ne to doki daya na ne muka zo Na ne aka kamu a lokacin da ake tare jiragen sama ana kashe mu sojoji wata gudunmuwa sai da yawo ta kamun mu a lokacin da ake kwasa dukiyanmu ana zuwa ana gina wasu kasashe na yahudawa wani gudunmuwa sai dawo ta kamu to don haka ministan harkokin wajen najeriya a ministan harkokin waje ne kai na najeriya ba har ministan harkokin waje ba ne kai na nijar don haka ka yi magana najeriya babu abin da ya dame ka da harkar kasan mu sai da yawo in tana so akwai kaho na tashin kiyama ta busa ranar goma ga wata kiyama ta tashi nan ne kuka kamu saboda muna kauce muku muna ganin ku kummance jiya kuma kummance yau kuma bu kumance gobe muna tunai yan janna na barku lahiya Allah ubangiji ya bamu lahiya Allah ubangiji ya kare kasan mu kun dan Nijar kai yarda da tsarin banza tsarin wohi kuma kun dan Nijar a yanzu ya nade kaho wadda shi ba zama ba barci ba tsayuwa kasan mu kasan mu ce ba a ba da karan kasa ƙarya ce ko babu wanda zai daga balbela ce mu baka ce mu yarda da ka daga balbela fara ce kurin saboda abin da za mu samu da abin da zai samu mun tabbata a hannun Allah yake a Nijar akwai makwantai akwai likita haihuwa kuma kowanne sai an yi duk minti daya sai an haihu duk minti daya sai an mutu wani hikima Allah ce mun sani mahukuntan Najeriya muna jan ku a nan wurin ba za ku haɗa mu rikici da talakawun ku ba amma kuma ku da kuke da wata manufa a kanmu to shikenan mu je zuwa da kun ce tasma ce mu kulle haka ne kurin idan kuka mutunta mu mutunta ku in ba ku mutunta mu ba za mu mutunta ku ba idan kuka ce muna daraja kuma kuna daraja in ban mu da daraja kuma ku daraja idan kuka ce magabatan mu ba mutane bane ba kuma ba za mu dauke muku mutane ba saboda ba ma iya ba ma iya jumuri na renin wayo mun wannan wannan wannan burkin tinimin yana kawon mu a saman shi duk mutumin da yake zai rena mu wayo kuma a zai amfani da wahalhalun mu ya ce a zai juya mu yadda yake so mu bayan Allah ne ba bayan kowa bane ba bayi ne mu na Allah ba bayan kowa bane ba dan haka daga yanzu walau kusan abin da kuke hudi akan kasan mu walau ku faɗa abin da bai da kyau a bisa ƙasar mu ko kuma a ku nuna cewar a kuntata mu alheri ne a gare ku to mu kuma za mu gaya muku duk abin da ya dace mu gaya muku nan ne muka zo nan ne muka zo eh, ba tsoro bane muke kuma ce muke yi mutunci ne muke gani makwabtaka ce muke ma a matsayin muku na shugabanni amma mun ka nuna cewa ba ku san wannan ba to shikenan za mu janye labulan mu yi gaba da gaba da muku da koko gaya mu mu gaya muku in ya so mu ja mu je mu gani soji ku ci gaba da aiki ku ci gaba da aiki soji ubangiji da Allah kare kasar mu yan Nijar Allah ubangiji ya ba mu ran lahiya Allah ubangiji ya kare daga darajar kasar mu babu gudu babu ja da baya wannan haya da muka doka haka ne in dan Nijar ɗaya tak zai rage domin ya rage ya ci amfanin abin da muka sa a gaba zancen ko sai an sakiwa ne ko kuma sai an yi wani abu wanda wasu suke so to wannan zancen babu shi an shahe shi kurin muna da jijiyoyi a ƙasanmu muna da eh, tsarin dokokin ƙasanmu muna da magabata a cikin ƙasanmu kenan babu na magabaci da zai ketare can wani wuri ya ce zai bamu umarni akan wace hujja ka je ka iya da matsalar ƙasarka ka bar mu mu yi sayan da za mu yi da matsalolin ƙasanmu kuma kuna ganin haka shine mai kyau to bismillah mu je zuwa dan je na barku lafiya to masu saurari kamar yadda kuka saurara wannan rahoto kenan daga jamhuriyar Nijar din Mali Burkina Faso inda kuka ji batu akan cewar kuɗin nan da kasashen guda uku suka yi rukuni za su buga wa kansu si watsi da na Faransa hakan kunnan Emmanuel Macron labarin ya ishe masa inda babu shakka abin bai masa daɗi ba hantar cikinsu ta kaɗa wanda hakan shi ke nuni da cewar ƙasashen guda uku sun yi watsi da shi. Faransa dai ita ce tsohuwar uwar gijiya ga waɗannan ƙasashe na yankin Sahel, Mali, Nijar da Burkina Faso, wanda babu shakka dai a yanzu. Juyin mulki da ƙasashen gabaki ɗaya suka yi ya sanya suka juya wa ƙasar Faransan baya, duba da irin kama karyar da ƙasar Faransan ke yi wa ƙasashen nasu. wanda a yanzu sabon numfashi na iskar 'yanci ya wadace su a yanzu da Nijar Mali Burkina Faso ba su da iskar 'yanci ga baki ɗaya al'amuransu faranshi duk ta bi ta tattare amma a yanzu bayan juyin mulki iskar 'yanci ta shaƙe su musamman ma ƙasar Nijar da yanzu 'yan ƙasar suka yi uwa uba suka yi makarbiya suka kori ƙasar Faransa wanda babu shakka hakan ya sanya suka sami iskar 'yanci wanda dukkan al'amuran da ke gudana a yanzu sojojin jamhuriyar Nijar kawai yabo suke sha a wajen 'yan kasar saboda irin yadda suke fafutuka. A yanzu wannan batu na buga kuɗi da kasashen na yankin Sahel guda ukun da suka dunkule guri guda za su hakan bai yi wa Emmanuel Macron daɗi ba domin amfani da kuɗin ƙasarsa da ragowar ƙasashen suke yi yana sanyawa yana da iko da ƙasashen amma da zarar a ce sun watsar da kuɗin ƙasarsa sun buga nasu shi kenan, babu wani iko da ya rage wa ƙasar faranshi a kan ƙasashen na sahel tabbas wannan yunkuri na buga kuɗi da ƙasashen na yankin sahel mali burkina faso da suka yi tunani ne mai kyau da suka yi wa kansu kuma ci gaba ne da za su samar wa ƙasashen su muddin dama ba su watsi da kuɗin faransa ba to fa tabbas ba za su taɓa yin abin da suke so yadda ya kamata ba amma a yanzu da suka yi watsi da kuɗin faranshi za su buga wa kansu nasu to tabbas za su yi suke so kuma dukkan wani arziki na ƙasar zai ci gaba da bunƙasa daidai yadda ya kamata. To masu saurare wannan rahoto kenan muke tafa da shi kamar yadda kuka je wa kunonku daga yankin Sahel Mali, Burkina Faso da kuma Nijar. Muna so mu ji sharhin ra'ayinku a dangance da wannan al'amari na wato buga kuɗi da ƙasashen zasi. da kuma yadda hantar cikin Emmanuel Macron ta kaɗa. Muna jiran jin shehi ra'ayinku mun gode, amma muna roƙonku idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha tamu ko baka taɓa dangwala mana alamar subscribing ba, ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka danna ƙararwa domin haka ne zai ringa baka damar samun labaranmu a kodayaushe mun gode.